takaddama dai yana ci gaba da ƙara barkewa tsakanin jamhuriyar nijar da kuma ƙasar ta benin yayin da dai wasu ƙasashen duniya musamman ma waɗanda suke goyon bayan mulkin soji a nijar da mali da burkina faso suke ganin cewa tabbas matakan da nijar take ɗaukawa akan banin hakan daidai ne domin haƙƙin shugaba ne ya kare ƙasarsa da kuma al'ummar ƙasarsa ha kuma zalika dai za dai ƙara jin irin yadda gwamnatin nijar ɗin ta ƙara gargaɗin shugaban kasar na benin akan cewa ko ana ha maza ha mata benin ba ta sata hana su fitar da danyen man nasu zuwa kasuwannin duniya ta cikin kasar tata ba haka zale kuma zare ku ita kuma yadda gwamnatin benin ta bayyana akan cewa ba za ta taba barin nijar ta ringa amfani da kwatano domin sayar da manta da kasashen duniya ba dole sai ta buɗe bodar iyakar kasar nata nijar da benin shi sa je ma sauraro muke so don Allah da ku gyara zama domin jin wannan cikakkun rahotannin da muke dauke da su a daidai wannan lokacin har karshe amma ma sauraro idan wannan shine farkon zuwan ku wannan tasha da dai mu so da ku danna mana rabin da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka ga dai cikakkun rahotannin kasashe da da dama sun fara nuna goyon bayan su ga jamhuriyar Nijar akan matakan da ta dauka na kin buɗe bodar ƙasar nata da benin yayin da kuma ƙungiyar ecowas take ci gaba da tir da kuma allah wadai da matakan da ƙasar ta nijar take ci gaba da ɗauka a kan benin duk da ecowas ta bayyana akan cewa hana nijar sayar da ɗanyen man fetur ɗinta ga ƙasashen duniya ba wai benin tana da burin yin haka bane nijar ita ce dai ta jawo har benin ta sa suka mata wannan abubuwa sai dai kuma jamhuriyar nijar ta bayyana matukar bacin ranta dangane da matakin da gwamnatin jamhuriyar benin ta dauka na dakatar da fitar da manta zuwa kasuwancin duniya ta cikin kasar ta ta firaministan kasar malam ali lamani zan ya gabatar da matsayin kasar a matsayin wani martani ga shugaban benin patrice talon wanda ya bayyana cewa benin ta dauki matakin ne har zuwa lokacin da nijar za ta buɗe iyakar kasar nata da ta rufe a tsakaninsu firaministan kasar ali lamini zan ya ce a cikin dukkan yarjejeniyoyi da kasashen suka ranta ba hannu a kai babu inda jamhuriyar birnin take da izinin daukar duk wani matakin da ka iya cin cikas ga maganar fitar da man nijar kamar yadda ta sanar firaministan kasar ya bayyana akan cewa benin ba ta da hurumi ko kuma iko da za su ce za ta hana nijar fitar da ranyen man fetur ɗinta ta ƙasar nata ya ce cewa tun da yarjejeniya aka yi kuma kazalika an riga da an dan taɓa hannu don haka a yarjejeniya da kuma sanya hannu ba karya ba ne a hukumance firaministan ya ce nijar ta ƙi buɗe iyakarta ne saboda dalilan tsaro domin tana da cikakkun bayanan da ke tabbatar mata cewar benin na ci gaba da yi mata zagon ƙasa wajen haɗa baki domin kai mata harin soji takaddama tsakanin kasashen biyu sai kamari a a wannan mako lokacin da shugaban taron ya ce Nijar ba za ta sake fita da manta ba ta cikin kasar har sai ta bude iyakokin da ta rufe Nijar na amfani da tashar ruwan Benin domin fitar da manta da kuma shigar da kayayyakin da 'yan kasuwar kasar suka sayo da aka yi fiton su ta cikin teku sai dai tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wajen wajen kawar da zababben shugaban kasa bazum muhammad kungiyar ecowas ta yanke hukuncin rufe iyakokin nijar da kuma sanya kasar wasu takunkumai zanga takunkumai da kuma bude iyakokin nijar da kasashen da ke makwabtaka da ita bai kai ga bude iyakar nijar da jamhuriyar benin ba matakin da ke matukar illa ga mazauna kasashen biyu musamman 'yan kasuwarsu tabbas dai 'yan kasuwar benin da kuma 'yan kasuwar nijar sun dai bayyana takaicinsu akan wannan matakan da gwamnatin ƙasar ta suka ɗauka wanda har yanzu dai an gaza shawo kan matsalar da ke faruwa sai dai ita dai gwamnatin nijar tana zargin benin akan cewa da taimakawa wasu kasashen da ba sa kaunar mulkin soji a kasar wanda hakan ne dai ya sa benin wanda hakan ne dai ya sa jamhuriyar nijar ta amincewa ta buɗe iyakar kasar nata da benin ba wai don wani abu ba don kawai dai saboda tana yunkurin kare kasar nata ne da kuma al'ummar kasar nata da irin abubuwa da zai kai koma ya je yana dawowa sakamakon irin yadda jamhuriyar nijar ke zargin jamhuriyar benin za ta iya amfani da soji domin kai mata hari kuma haka zalika akwai wasu 'yan ta'adda da suke jibgi a kasar ta benin kuma kazalika akwai sojojin kasar ta faransa waɗanda suke da sansani sama da guda hudu daidai a cikin benin sai dai shi kuma dai patrice talon ya ce cewa san ba zai taba amincewa ne zai ta ci gaba da jigilar danyen man fetur ɗinta ba dole fa sai idan ta amince za ta buɗe buɗe iyakar ƙasar nata da ƙasar ta benin sai dai kuma tambayan da al'umma ke ci gaba da musu yawo a zukata akan cewa shin menene zai sa gwamnatin jamhuriyar benin ta nuna ta matuka da kuma akan cewa ita ba za ta amincewa da nijar ba dole sai ta bude boda shin me yasa ta kafu dole dole sai an bude boda yasa wasu ka fara zargin cewa fa tabbas lamarin fa akwai lauje cikin naɗi akan irin nati da kasar ta benin take akan dole sai an bude iyakar kasar nata da nijar idan kuma kuma kasar ta najeriya ƙasar ta najeriya a jihar zamfara ƙauyuka akalla hamsin ne hararen 'yan bindiga suka tilasta wa jama'ar su yi ƙaura a ƙaramar hukumar zurmi da ke jihar zamfara a yankin arewa maso yammacin najeriya wannan lamari ya tilasta wa jama'ar waɗannan ƙauyuka neman mafaka a wurare daban-daban lamarin da ya ƙara jefa su cikin mummunan hali na rashin tabbacin yadda rayuwa za ta kasance a hirarsa da gidan jarida don majalisar mai wakiltar zurmi da shinkafi a majalisar wakilan najeriya wani bello hassan shinkafi ya ce yanzu haka akwai mutane akalla sama da mutum 500 da 'yan bandiga suka yi garkuwa da su daga ƙauyukan yankin majalisar ya ce 'yan bandaga sun ta hari kauyukan mazaɓar tasa a kowane lokaci inda suke afkawa mutanen gari su kashe na kashewa su kuma yi garkuwa da wasu lamarin da ya tilasta mutanen yin kaura daga mafi yawan kauyukan yayin da waɗanda suka zaɓi ci gaba da zama ke fuskantar cin zarafi kala-kala daga mahara da ke afkawa mutane ko da rana kuma kazalika ko da daddare ya ce ba garin gora kaɗai ba ƙaramar hukumar zumi ba ta cikin ƙoshin lafiya saboda waɗannan hare kuma duk lokacin da aka kai hari sai ka ji an kashe mutane kuma an tafi da wasu da kuma waɗanda aka jikata ko a kwanan sun kashe mutum uku kuma sun ɗauki kusan mutum salatin da wani abu a kai a nasara a nasararwa ranar litinin akwai wani gari da ake cewa gidan shaho an kashe 'yan sanda biyu kuma da rana ba wani abu ba kuma an cikata wasu mutane da dama zaka ana neman kididdige yawan mutane da aka ɗauke ne honorable shinkafi ya ce duk da irin kokarin da gwamnatin jihar ke yi da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya da sauran jami'an tsaro domin magance wannan matsala akwai buƙatar ɗaukar ƙwararren matakan gyara kan wasu tsare-tsare da ake amfani da su wajen yaƙi da 'yan bindiga a jihar ta zamfara ita maganar gaskiya jami'an tsaron da ake da su a wannan yanki ba su isa ba matsalar ma da ake ciki yanzu akwai sojojin da sun kai shekara takwas tare har goma sha wani abu a cikin zamfara waɗanda ya kamata a ce an canza su an ɗauke su daga jihar nan a kawo wasu domin kada su saba da abin da ke faruwa a wannan jihar ta zamfara mun riga mun kai rahoto mun faɗa wa waɗanda ya kamata mu faɗa amma kuma har yanzu dai shiru kake ji babu wani matakin a zo a gani da gwamnatin take ɗaukawa wanda zai sa al'umma su tabbatar da cewa ifa tabbas wannan gwamnati tana yi ne don al'umma kuma al'umma su gamsu kan cewa tabbas gwamnati ta shirya kawo musu gyara wani rabu shinkafi ya ce yanzu haka akwai kujerin da ya gabatar a zauren majalisar wakilai inda ya nemi a tura karin jami'an tsaro na soji da 'yan sanda zuwa mazaɓar tasa domin gudanar da aikin tabbatar da tsaro da kuma kwato mutane da 'yan bindiga ke tsare da su jihar zamfara na ɗaya daga cikin jihohin arewa maso yammacin najeriya da ke fama da rashin tsaro saboda ayyukan mara masu ɗauke da makamai waɗanda ke kai farmaki ƙauyuka da garuruwa su yi garkuwa da mutane kuma lokuta da dama suna kashe wasu su kuma ta wasu gwamnatin jihar ta zamfara ta ce tana bakin ƙoƙarinta wajen magance matsalar yayin da ita ma gwamnatin tarayya ke cewa tana nata ƙoƙarin amma duk da haka ana ci gaba da samun hare-haren 'yan bindiga 'yan ƙasa dai ake ci gaba da kashewa da kuma 'yan ƙauyuka.